كل نفس ما وتتقوا فإن الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين ثم أما بعد ‘yan uwa musulmi da muka taru a cikin wannan masallacin mai albarka masallacin tunawa da marigayi shek abakar mahmudu gumi allah shi masa rahama tare da malamanmu da alarammominmu da 'yan agajinmu da 'yan jaridanmu da iyayenmu mata da sauran al'umman musulmi muna wa juna sallama ta musulunci jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa muna ƙara wa Allah godiya subhanahu wa ta'ala wanda ya kawo mu yau muna yini na 24 ga watan Ramadan hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa wannan shekara ɗaya. da 443 wanda ya yi daidai da yau muna 25 ga watan 4 miladiyar shekara 2022 muna fata Allah shi jagora a yau uwa musulmi Allah maɗaukacin sarki ya ƙaddare yau mu waye gari da wani rashi da muka yi a nan cikin garin albungu ɗaya daga cikin jigo kuma ɗan uwa na jini alazil kitilu audu Allah ya gafata masa Allah ya masa rahama ya kai haske kabarinsa sauran bayan Allah musulmi muka rasa muna fata Allah shi musu arzikin kwanci lafiya Allah ka ba su aljanna yan uwa musulmi haka rayuwa ta mutum ya yi shekaru da yawa duniya ya yi jikoki Yawar Asa aiki sai kuma Allah ya amshi rayuwa muna fata Allah ya sa sun gama lafiya Allah muna roƙonka da sunayenka ka sa ta mu sai kyau bayan tasu ɗan uwa musulmi mu na jiya mun kwana sotul ma'ida aya 94 yau kuma za mu tashi aya 95 insha Allah ta'ala Allah ta'ala ya ayyuhal ladina amanu la taqtulus sayda wa antum hurum يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به عدل منكم يحكم به ذوى عدل منكم يحكم به يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة أو عدل ذلك قياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فلينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام يوم مسلمي الله مدوكين سركي yana mana bayani game da hukuncin farauta a lokacin da mutum yake dauke da harami na aikin hajji ko umra wannan ya sana suna da dr amiru dazu da asuba ya bugo mu suna cikin jirgi muna sa ran zuwa insha Allah sun sauka kasa mai tsarki insha Allah Allah ya musu arzikin yin aiki lafiya kuma su dawo salim lafiya Allah madaukakin sarki su ya ayyuhal ladina amin ya ku masu imani la taqatul sayda kada ku kashe dabba farauta wa antum hurum alhali cikin harami na aikin hajji alhali da dauke da harami na aikin hajji ko umra ba a kashe dabba farauta ko zomo ko barewa ko tsuntsu ko gada ko wani irin dabba ba a kashewa idan mutum na cikin harami na aikin hajji kai eh, ma idan kana cikin harami na aikin hajji duk wani ƙwaro ba a kashe shi babu ruwanka da shi ko ƙiya ba a kashewa saboda bin saboda kai yanzu kana cikin wani wani wani wani yanayi wanda an haramta maka kashe wani abu baka sa turare baka ɗebe gashin kanka baka yin aski sai ran da sai da ka tsaya shi da Allah ta'ala ya ce ya ku masu imani kada ku kashe dabba farauta alhali kuma cikin harami kuna dauke da harami na aikin hajji ko umra sai Allah ta'ala ya ce man qatalahu minkum duk wanda ya kashe shi daga cikinku duk wanda ya kashe dabba farauta cikinku ya dauke da harami muta'ammidan kuma da gangan Allah ya ce fajaza'un mislu ma qatala min an-na'am zai ba da sakamakon kwatan kwatan abin da ya kashe daga cikin dabbobin ni'ima idan ka kashe barewa ka ba da akuya idan ka kashe jimina ka ba da saniya ko ka ba da raƙuma duk dabba da ka kashe cikin farauta sai a dibi irin ta azama ita cikin dabbobin ni'ima ma cikin raguna da shanu da sauransu kenan idan mutum ya farauta jakin daji sai a dora mai bada saniya duk wasu dabba mutum ya kashe to sai a dibi irin sai ya biya ta saboda in kana cikin harami ba a son kai farauta subhanahu wa ta'ala yace yahkumu bihi dawa adlin minkum yana hukunci da shi ma'abuci adalci cikin za a samu abuci a cewa tsakaninka da Allah ga wani mutum mai adalci shi yanzu wani ya kashe kaza cikin dabbobin daji to wata iri ya kamata ya ba su a cikin dabbobin gida sai a mai hukunci ya zaɓi wadda ba sai a azama sai ya ba su Allah ta'ala ya ce hadiyar tana matsayin hadaya baligal ka'abat wadda za a isa da ita a ka'aba aw kafaratun ba'al masakin in bai daba zai yanka ko bai daba zai ba su a matsayin wannan sai kafara ta fiye da miskinai sai a ribi cewa sai zuwa dabbar da ya kashe kudinta ana iya sayan gero ko ana iya sayan shinkafa sai a bayan Allah Allah ta'ala ya ce au azlu zalika siyaman ko kuma a bada kwatankwacin haka na azumi ta cewa dabba da ya kashe bai da dabba da irinta bai da abinci su ba kyale ta kan sai ga azumi na kwanar ya kamata a azamai shi yi matsayin dabba da ya kashe cikin harami a cikin ya dauke da haramin sa kenan ba a sa kyale mutu haka na Allah ta'ala ya ce liyar yazuqa wa bala amri don ya dandani mummunan sakamako abin da yi ka sai kayi abin da an ka hana ka to yanzu a yi ma ladabi Allah ta'ala ya ce sai a yi ma ladabi don ka ɗanɗani mummunan aikin da ka yi sai Allah ta'ala ya ce afallahu amma talafa Allah ya yaki ga abin da ya riga ya gabata abin da ya wuce can baya na masu harautar suna cikin haraminsu Allah ya yaki musu Allah ya ce wa man ar duk wanda ya koma duk wanda ya sake bayan an haramta kashin dabba farauta daga baya shi ko sai ya sake ya kashe da wasu dabba ya dauke da harami Allah ya ce fayantakimu Allah minhu Allah zai masa azaba minhu sanadiyar wani dabba da ya kashi fayantakimu Allah minhu Allah zai yi azaba da gare shi wallahu azizun Allah ya kasance mabuwaye zuntika ma'abuci azabar ramuwa Allah in kai mai ganganci yakan rama shi yasa kana ganin da yawa daga cikin wasu mata Allah na rama abin da sun kai wasu kuma sai Allah shi yahi musu mata Allah shi yahi muku saboda ka ba a son mutum ya yi ganganci Allah bai son ganganci shi za kana ganin ko azaba ka ji an za a yi sai ka ji Allah madaukakin sarki ya ce sai masu ganganci mutum ya sani na da gangan babu uzurin komai ta yi ubangiji Allah ka tausaya muna Allah kai muna kariya Allah subhanahu wata'ala yake cewa uhilla lakum saydul bahri أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون Allah subhanahu wata'ala ce, uhilla lakum saydul bahri an halatta muku yin farauta cikin ruwa wa ta'amuhu da kuma cin abincin farautar da aka kamo cikin ruwa Allah ya yace mata kun dan jin dadi ne gare ku walisa yara kuma ga matafiya kaga an haramta yin farauta tudu idan mutum na cikin harami to ko ka cikin harami kihin ruwa kana yin farauta ce kana iya kama kihi kana ya kama kada kana ya kama tsari duk dabba da ba ta rayuwa ta cikin ruwa Allah ya ce an halatta maka yin farautar ta idan su gane ala ya haramta yin farauta bis tudu zomo ko barewa ko sauransu amma farauta cikin ruwa Allah maɗaukakin sarki ya ce halat ne an halatta muku yin farautar dabba cikin ruwa kuna cikin haramta subhanahu wata'ala ce mata allakum wal sayyar dan jin daɗi ne gare ku da kuma matafiya don kun ga da mutane suna yi kasa kahe mutu ya tafi makka sai ya yi yi watanni ya ita makka amma kun ga yanzu Allah ya sauke abubuwa ba kuma ganin dabba farauta a to wanda ya tafi zuwa maka cikin jirgi ina ga dabba farauta ka ga duk an wuce wurin amma kakanni na da ba su zuwa maka ƙasa sai a ga mutum ya rika guzuri ne ya kama hanya ina za ka yi zan na makka makka ya ce la'ayi makka in ya kama hanya ya kai sai ya kwana in ya kwana ya kuma tashi ya kama hanya zuwa zamfara ya kwana ga anan sai ya kai guri ya yi ta kwana bisa hanya wani in guzuri ne ya kare sai ya tsaya da zuwa sai ya yi aiki in yi ga aiki ya samu kuɗi ya sake miƙawa ya kama tafiya wasu suna samun isa wasu kuma sai Allah ya musu kawa lokacin makka ba ta dokoki na cewa sai ka kawo passport sai ka fi an sai ina ka hito wani duk babu wannan ta ko ina mutane tuwa suka kasa sai ga lokacin wani babu ma doka kai zaman ka cikin makka kai zaman ninka sai ga wasu uwaye da kakanni sun zama yan makka tun da zuwa makka sun daga sun zama yan gida yanzu haka in kace kana ganin su da ka gan su ga sunan kaga hausawa amma sun taimaka maka ƙasa ne suka zama 'yan gida suna da gidajensu suna ga unguwanninsu kuma mutane suna da hikima kwaye daga in sai irin atayin da alamis suna kawo shayi da gahawa da kayan buɗe baki da dabino suna ajiyewa cikin masallaci waɗannan mutanen namu da kagansu ta ga hausawa irin su saboda ka Allah maɗaukakin sarki ya wara ya kansu albarka lokacin ana zuwa masu ƙasa suka suka to lokacin bisa hanya ana gamuwa dabbobin farauta to amma yanzu ina kai ina dabba farauta babu ta shi na subhanahu wa ta'ala yake cewa wa hurrima alaykum saydul barri kuma an haramta muku yin farautar tudu duk farautar dabba da aka ma tudu irin barewa irin gada irin su zomo da sauran naman farauta Allah ya ce haramun ne ga duk wanda ke cikin harami ma dumtum huruma mafi kuna cikin harami na aikin hajji ko umra Allah ya haramta mu Allah ta'ala ya ce wattaqullaha alladhi ilayhi tuhsharun ku ji tsoron Allah wanda yake zuwa ga za a tayar da ku za a tara ya ku bayan Allah Allah ya ruhe da wannan aya ne saboda biye da kaji yunwa kana cikin harami haramun na kai farautar dabba tudu to amma kana cikin daji kai kadai ga dabba ka gani kana ikamawa sai tsoron Allah to shi yasa aka san tsoron Allah ya fara shiga cikin zuciyar mutum tukun idan tsoron Allah ya shiga cikin zuciyar mutum shi ka iya kin ba zai iya yin abin da an karanta masa ba wallahi shi yasa ƴan uwa musulmi azumi Allah ta'ala ya ce na masu tsoron Allah ne saboda in babu tsoron Allah ga mutum na jin yunwa irin azumman gada an kai kwanan kaga katta suna azakan kara ga kai kaga kato da girma na yana jiko yana ma'aluha wallahi in babu tsoro Allah sai mutum ya shige daki ya fita cikin da ruwa ya sha ya fitowa amma saboda tsoro Allah ba kai ubangiji Allah ya kare to shi yasa Allah ta'ala ya ce wattaqullaha allazi ilayhi tuhsharun ku ji tsoron Allah zuwa wanda yake zuwa ga yadda za a tara ko ta rana in ba ka ji tsoron Allah ba kai wasu abubuwa dan ba a ganin ka to Allah za a tsaye da kai gaba gare shi sai ya tambaye ka rana kaza kana azumi ka sha ruwa wasaka ba ka tsoro na ko sai Allah ya ma azaba a kawai amma saboda mutum musulmi mai tsoron Allah ba zai yi da shi abin da zai kada girma ne ba rana tashin kiyama Allah ya tsare shi ba zai iya ba ba zai kare kanshi to ya Allah ka ba mu ikon jin tsoronka gaba sai Allah maɗaukakin sarki ya ce جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم Allah ba ɗaukakin sarki ce ja'alallahu al-ka'aba ta baitul haram Allah ya sanya ka'aba ta ɗaki mai alfarma qiyaman lin-nasi wato matsayin gyaran halayen mutane Allah ta'ala ya sanya ka'aba ana zuwa ana dawafi da ka'aba ana roƙon Allah bai ya zama gyaran hali ga mutane shine salahan lin-nasi zama gyaran hali ga mutane kun ga duk wanda ya ce ka'aba ya dibi ka'aba shi yasa masana sun ka ce duk wanda ya ce ki tiɗi ka'aba girki ya ganta sai gabani ya faɗi da mafi yawanci duk mai zuwa makka inda ya sabon zuwa bai sai inda ka'aba take ba to yana tafiya kawai da sai ka'aba gaba gare gata gata da surat ta baka sai gaban ka ya faɗi to wannan ɗaki da kowa gani ɗaki ne wanda akwai iri ne sama ta duniya sama ta duniya akwai baitul ma'amur an ce foundation ɗinsu guda na daga baki inda ka'aba take inda za a ɗauki gini a sama sai an cimma wancan ɗaki da an sama ta duniya to shi ko wancan ɗaki duk kullum sahe mala'ika dubu saba'in aka sa suna ibada ciki in sun kai ta ba su kuma shiga har abada wasu aka sa gobe kuma to saboda ka shi yasa ɗakin ka'aba ɗaki ne mai daraja kwarai da gaske duk duniya babu iri amma kana ganin wasu mutane sun yi tasu ka'aba can wajen ƙasar libya wasu yi tasu ka'aba suna wasu ana kewayenta ka'aba ƙarya in ba su sani wasu sani ita wa ka'aba mala'iku sun ka gina ta farkon gininta Allah ya ce mala'iku su gina wannan ɗaki suka gina wannan ɗaki sannan sai aka ɗauko dutsen aljanna hajar al'aswadi manzon Allah ya ce wannan dutsen daga aljanna an ka ɗauko shi aka kawo shi an ka azaci manzon Allah ya ce babu abin da ya sa kuma baki sai saboda zunuban mutane shi wannan dutsen hoyina tas ko da aka dauko daga aljanna amma sanadiyar zunubin mutane Allah zai masu zuwa aikin hajji kowa zunubi ne ai yahe mai sai zan dutsen ya kuma baki saboda yawan shafar da ake mai amma kana ganin wani in yace wacce ya sai ya sha nono za mu shan nono kai ya faɗa maka a cikin wannan wani halin ne ba san wanda ya faɗa wasu nuru a babu wani nuna da a ciki illa kawai shi wannan dutsen wato dutsen na wanda Allah ya mai daraja in sun samu ana son ka sai ka kai ba sai kai titin din ba kai titin din wannan wurin ka sumbanci dutsen amma da ke sun mutane ya yi yawa da wahala ka iya samun shiga wurin ko ka so ka shiga wurin da sun mutane yi bari in ka ga yadda mabiya ƙarfi ka ta gogoriyo sai ya samu ya kurɗa kai ciki wala sai abin ya ka tsoro kuma ka haifa dole bane cewa an kai in ka samu dama ka sa hannun ka taɓa sai ka sumbanci hannunka in ko ka samu hili ka kai bakin kai kisin ɗin wurin in ba ka samu kuma kai nuni ga hannunka kai haka sai ka sumbanci hannunka ka yi. Bismillahi wallahu akbar to wannan duk ina gudun duka aljanna daga aljanna an ka ɗauko shi shi yasa in Allah ya baka fa aka taɓe shi to ka taɓi kayan aljanna kuma daga nan na mutum ka fara niyyar dawafi ne daidai wannan duka wannan duka a hajjar aswadi Da saboda ka'aba ba wuri ne a abin wasa ba jama'a shi yasa Allah ta'ala ya ce ja'ala Allahu al-ka'aba li baitil haram Allah ya sanya Ka'aba ta ɗaki mai alfarma qiyaman lin-nasi wato wurin gyaran halayen mutane duk mutumin da ya ce ka'aba ya yi kankankan da ka'aba ya dibe ta ya yi du'a'i ya yi du'a'i bai da hali ne ba to wannan mutum kila bai daga bolahira kana gani duk wanda ya ce hajji ya dawo sai daga halaye sun yi kyau gwargwado duk wanda ya samu ganin ɗakin ka'aba ya yi du'a'i ya roƙi Allah alheri wala za ka ko da ka dawo halaye sun yi dama dama ya rage wasu abubuwa amma duk inda haka mutum ya kai ka'aba ya dawo ya sai sallah ya yi dawafi ya yi hajji ko umra ya dawo gida halin ne bai canza ba to wannan mutum sai ya ce ina lillahi wa ina ilaihi raji'un to sauraka wannan wayin ana buƙatar mutum ya ya na ya kwantar da hankali ne ya roƙi Allah duniya ya roƙi Allah lahira ba a son ka roƙi duniya ɗaya don Allah ya zargi masu roƙon duniya kawai الله يتوى من الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما لهم في الآخرة من خلاق الله تعالى من الناس لقد كمت ربنا آتنا في الدنيا الله بام الله بام duniya ɗaya ka roƙo har ya dawo Allah ya ce waɗannan ba su rabu a lahira ka ce ka aba kai ta roƙon duniya ɗaya an ce akwai wanda ya ce wai sarautar hakim fin rautar kafa a shi. mutu ya Allah kawo kujerar daga Allah Allah ka bani daga. Allah ka sa a raɗa ni hakim fi ya ta roƙo shi ko akwai wanda ya ce Allah ka sun azomi hanci Allah ya adawa sun azomi hanci Allah kai nun maganin su wai ya ɗauka a sassana ya kai a ce waɗanda a baya suna ji shi ko ne ya Allah fulus ya Allah fulus Allah kuɗi Allah kuɗi ha waɗanda kuka yi suna ji kai abin da aka fi shi ne ka roƙi duniya ka roƙi lahira Allah ka bani aljanna Allah ka bani aljanna Allah ka yi daga wuta sai Allah ta'ala ya ce wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah minhum man yaqulu rabbana Allah ta'ala ya ce wa minhum man yaqulu daga cikin alhazzai akwai mai cewa rabbana atina fid dunya ya Allah ka bamu duniya hasana kyakkyawa Allah ka bamu mu hasana a duniya duniya ka in ta yi kyau wallahi za ka ga gidanka lahiya lau iyalinka lahiya lau abin hawanka lahiya lau turarka lahiya lau to shi yasa in duniya ta yi kyau za ka ji daɗin zaman duniya to akwai masu roƙon duniya ta yi kyau yace wa fil akhirah haka ma lahira ta kyau ya Allah kina Allah ya baka abin da wakina azaban nar Allah ya kare mu daga azaban wuta Allah ya ce masu wagga addu'a kan fa ulaika lahum nasibun ulaika lahum nasibun mimma kasabu wallahu sami'un hisab Allah ta'ala ya ce ulaika lahum nasibun wa inna sallana wal in rabu mimma kasabu ga abin ka ta aikata addu'a ta yi kyau Allah na so in ka ce ka'aba ka roƙi duniya ka roƙi lahira ka roƙi Allah ya baka diya albarka kuma ka roƙi Allah ya baka aljanna haka na aka so ya dinga roƙawa ga baccin goma ƙarshe yanzu duk wanda ya dace da kadiri ya roƙi Allah duniya da lahira duka kada ka tsaya ga duniya ɗai da wata roƙo Allah Allah kayan ɗaki na sun tsuwa Allah gado na ya tsuwa Allah na sun tsuwa Allah kwanan ɗakin da kuloli sun tsuha kakka tsaya roƙon duniya ɗai ka haɗar lahira Allah ka bani aljanna Allah ka yi kariya daga wuta saboda ka ana son idan mutum ya dace daga ya tashi yana ibada ya kama roƙon Allah duniya da lahira duniya ta yi kyau lahira ta yi kyau shi ke nan mutum ya gani homa ta ya Allah ka ba mu ikon ganewa shi na Allah ta'ala ya ce ja'alallahu al-ka'abatal baitul haram qiyaman lin-nas Allah ya sanya Ka'aba ta daki mai rahama ta zama wato qiyamal linnasi wato gyaran hali ga mutane rayuwa mai dadi ga mutane Allah ta'ala ya ce wa sharul harama shi ma wata mai alharma an sanya shi qiyamal linnasi shi ma matsayin gyaran hali ga mutane wal hadiya wal qala'ida Allah ya ce da hadaya wanda akai ga harami hadaya dabbar da mutum ya kai matsayin hadaya wal qala'ida kuma dabbar da ake rataya ma wani abu don a gane cewa wagga dabba ta Allah an ta shi ta shi ma an ce qiyamar linnasi shi ma matsayin gyaran hali ga mutane Allah ta'ala ya ce zalika li ta'lam Allah yayi wannan don ku sani annallaha ya'lamu ma fi samawati wa fil ard Allah yana sane da abinda cikin samai da kuma abinda cikin ƙasai wa annallaha bi kulli shay'in alim kuma lalle Allah masani ne ga dukkan komai Allah ya san komai ya san inda Allah ya aje ko Allah ya san inda ya aje komi kuma ya san duk abin da ya kamata a yi mai ya ku bayin Allah da Allah ya aje Ka'aba wurin nan wallahi Allah ya ta yi an karanta tarihi cewa annabi Ibrahim shi ya kai mata ta Hajaru ko goyarsa Hajaru ɗanta Isma'il ya kai ta wurin ne aji da umurni Allah ko da kai ta aji babu shuka wurin nan babu kowa wurin ko tsuntsu babu da ya kaita ta da ta ɗanta ta ɗanyen bi jaririn ta annabi ismail ya kaita su ya aji sai juya da ya ruwa cikin salka na abinci ɗan kaɗa sai ta biyo shi ta ce za ka bar mu wuri inda babu kowa kuma babu abinci babu ruwa sai ya kyale ta ta sake maimaitawa za ka ajiye mu inda babu ruwa babu abinci ga an daga yin sai jariri kuma babu mutane kowa babu ya kyale ta na uku sai ka ce Allahu amaraka bi zalik Allah ne ya umurce ka yace ka aje mana wurin ga sai ce na'am sai to idan la yubayyuna Allah ba zai wulakanta mu ba sai ta yabbata sanadiyar tana an ka hidda ruwan zanzan wurin ba sanadiyar tana mutane suka samu ruwan su suka zuna wurin wanda ya fara zama wurin nan hajar uwa annabi isma'il ita fara zama wurin nan makka sai gashi annabi ibrahim ya dawo ya gina ka'aba nan wurin nan da umarnin Allah da sauraka shi yasa Allah ta'ala ya sa wannan wurin wuri ne mai tsarki wuri ne wanda ba a san sabon Allah ciki wuri ne wanda aka san mutum in ce nutsu a jama'a aka kuna gani Ka ga mutum miloniya yana kuka da hawaye matsalar rayuwar duniya bai da ita amma yana so a zan sai yana kuka wallahi na ga wannan kuka har da hawaye da majina da miyau suna zuba ina ta kuka yana wa Allah kuka a wurin ka'aba duk mai zuwa yana gani ka ga mutum da daga ne kasuwan gaba ya talauci amma ga yin gaban ɗakin kawai yana kuka yana wa Allah kuka saboda bukatu ne ka samu shiga wurin Allah saboda ka duk wanda Allah ya wa arzikin zuwa ya kwantar da hankali ne ya bar yawon dantali akwai wasu in sun kashe sun kama yawon kasuwanni kenan sai kuɗin sun ƙare wallahi wata in ta ce jikinsa na rawa in eh, a sai shara mansur a sai ina eh in eh, a sai wurin sayan kaya dai ana haɗa musu ɗaya eh, suna haɗa musu haɓar kwanta da hankalin ki wanke kaya sai ai kusan tashi kaya ka raha. ke ce ku wanke ka in ta yawan abin da gani ka a sai a sai ya ƙare ba a same shi ba bari sai a guna sun yanzu sai wanga sai wanga sai kuɗi sun ƙare ko ga ba a tashi ba saboda ka abin da ka so idan mutum ya ce aikin hajji wallahi ya kama jiki ne ya ibada ibada ita kai ka ba hana ma sayan kaya ba amma ibada ta kai ka ka yi ibada ta kun sannan sayan kaya ta biyo baya kana ganin wasu mata in sun ka kaya sai sun wuce nauyin abin da an ka ba su jikka babba ta cika karamar jikka ta cika sai hannu ta cika wasu mata sai sun goya akwai masu a cikin zane suke jabi duk adadin dunkule kaya sai an to wurin na'ura inda za a tarawa sai ta hana mutum wucewa sai an ce don Allah ma sa ku ce ku banye ku hidda kayan nan da kun ka ɓoye saboda an cika jikka komi ya cika an riko ga hannu ga kasan ba kowa hajiya ta haikowa yayi yayin kaya da yawa akwai masu ɓoyen guraye an fi jura ya amsa sai a dinga shanyawa sai ya bushe sai a ɓoye a tozar su gida ta ila illa a a shinkawa makka dafafa su jama'a abin da an ka sani ga mutum iya ce kasa mai tsarki ibada zai ka roƙo Allah ka dawo gida haɗuwar za a yi ka yi listin bukatun ka in ka ce ka faɗa mu Allah da wanda ya baka saƙon addu'a rubutu suna ne in za kina Allah ya sa bana akwai masu zuwa da yawa cikin duk wanda zai na an ka baya sakon addu'a rubutu sunan mutum in ka ce wurin ka ka kayi kayi dawafi ka gama ka dawo mu kamar mu kayi na tara a biyu zai kama su wani safi masa addu'a sai ka fara duk randa da ka ce sai masa addu'a duk randa da ka ce har sai ka gama duka duk wanda ya baka sakon addu'a ka riga ta yi to Allah sai muna zikin komawa wani ba sai ba Allah ci musu arzikin zuwa to Allah ta'ala ya ce ilamu anna Allah i'lamu anna Allah shadidul 'iqab wa anna Allah ghafurur rahim Allah ta'ala ya ce ilamu kusari anna Allah lalle Allah shadidul 'iqab Allah ne tsanin uquba ne Allah ya tsani azaba in Allah ya kama mutum sai ya baka tausayi wa annan allaha ghafurur rahim kuma lalle Allah ne tsani mai yawan gafara ne kuma Allah mai yawan rahama ne Allah ta muna shi za kuna ganin jama'a Allah iya kan mun sai ya baka tausayi ya baka tausayi ya baka tausayi ya baka tausayi wani kuma sai ga Allah ya tausaya mai ya mai gafara ya mai rahama ya sa cikin ni'ima Allah ka samu cikin ni'ima to jama'a ku kiyaye azaba Allah wallahi wasu lokuta Allah ta fara shi na ake, ta kara ta na ake. shi kuma ya hanka sakare da kyalewa ku bar sakar Allah jama'a akwai haɗari kwaye da gaske yanzu ku diba cikin azumin da shekaran jiya shekaran jiya wani haka ɗaya auka maka da ranar cikin azumi cikin garin suna faɗin haba mai gida haramun ne kaza da azumi da azumi da rana da sai farmaka kai in ka diba za ka ga ta fara ubangiji na mutum kai mi kai ka Allah ka ya muna da wasu Allah ba ɗaukacin sarki su ما على الرسول إلا البلاغ ما على الرسول والله يعلم ما تبدون وما Allah madaukakin sarki ce ma alar rasuli babu abin da kan manzo illa albala sai isa zaku kawai sai da sako abin da Allah ya fushi shi ya aiki ko mu masu wa'azi abin da ake mu faɗi ba mu isa imani cikin zuciya kowa duk mai wa'azi duniya ka sai ya jaya hasara yayi bayani abin da Allah ya hore mi amma sa imani cikin zuciya kowa la bai iya Allah shi ka shirya da wanda ya gana nawa inda inda wannan ya shigar da wani da manzo Allah ya shigar da ammi ne kanan baba ne wanda ba ya taimako ya so musulunci ya ammu qul la ilaha illallah ya kai amina ka ce la ilaha illallah kalimatan ahadu laka biha inda Allah kalima ce wadda in ka faɗe ta zan tsaye da bada hujja da ita gaban Allah cewa kai musulmi ne a ƙarshe sai ce ka yi hankali zan mutu bisa ga addinin uwaye da kakanni Musulunci nan gaskiya ban ne haka ya mutu manzon Allah ya ji damuwa kwarai da gaske shi musulunta wannan mutum sai Allah ta'ala ya ce laisa alayka hudahu walakin Allah laisa alayka hudahum walakin Allah yahdi man yasha Allah madaukakin sarki yace laisa alayka hudahu shirye su ba ga hannunka take ba walakin Allah yahdi man yasha sai Allah ya shirye da wanda ya ga dama yanzu wa'azin da aka yi nan wani wanda Allah ya tsaya ya shirya ya gane wasu abubuwa da yawa shi kuma wani yadda ya tawo ne ya komawa Jam'a ko ba a samu haka ana samu da yawa wani wallahi in ya taho wallahi haka ne ya koma yadda ya taho shi kuma wani Allah madaukakin sarki zai sa ya ɗauki abubuwa da yawa ya kai gida ya yi amfani da shi saboda ka shi yasa Allah ta'ala ya ce babu abin da aka kan manzo fa ta ya isar sako kawai mu ma babu abin da aikin mu ille mu jawo masara kawai Allah ya mai ja aya mai bayani ga guda abinda muka sani shi kenan amma ɗaukar wa'azi da yadda da shi zuka sun cikin zuka sun mutane wannan sai wanda Allah ya kada ya Allah ka samu cikin masu ɗaukar wa'azi sun sai aiki da shi sai ce wallahu ya alamu ba su duna Allah ya sa da kuke bayyana suwa duk abin da aka bayyana wa Allah ya sani wa ma sun da kuma abin da kuke koyewa duk tare da yi, sirri da akai ganawa da yi, Allah ya san duk abin da yi. ko an shige wani ɗaki ko an shige wani wuri an yi wata ganawa da sharri Allah ya sani in kuma ganawa ta alheri an kai kuma Allah ya sani saboda ka ƴan uwa musu ba mu iya koye ma Allah wani abu kenan tunda ba ka iya koye ma Allah me ya kamata kai kenan sai tsoron Allah ya gyara halin ne jama'a duniya ga ba wurin zama ta mutum ya shifka alheri da kai ne kada mutum ya dama kai ne matsala gaban Allah ran tashin kiyama ga yanzu mutuwa ɗaya aka sai jama'a ana ta mutuwa ko azumin gada shi mutane da yawa sun zan ba su in an rasa kuma shi ke da sun tuni to yanzu a wanda ya san yana mutuwa ba gyara hali ne ya kamata ya ba duk wanda ya san yana mutuwa gyara hali ne ya kamata ya ya zan da kana yin wasu abubuwan da ba su da kyau ka gyara da ba ka kai ibada da kuma ka kama haka na aka so mutum ya kama jikin shi abin da ya dace Allah ka tausaya mana gaba sai Allah madaukakin sarki ya قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون وأخيرا الله مسلمي أنان Allah sai ya karkar da mu cewa mu sani da mugun abu da abin ƙwai ba zuwa guda. ya aka ce wanga alheri ne wanga mugu abu na ba gudana sannan da halin kwarai da mugu hali ba zama guda da ɗa'a da rashin ɗa'a ba zama guda da rashin mutunci da kalamai masu kyau ba zama guda Allah ya faɗi wanga aya a malamai suka ce amince ta game komi duk inda aka ce wanga na kwarai wanga ba na kwarai ba zama guda ga musulmi ga kahiri ba zama guda ba gudana yau ko kike a hidiya wanga na kwarai na hanyar kiɗa a wani kuma a aika bai zuwa ko a wurin ki ba gudana muna ji ka zaci a ah, a ni wallahi wani kan bai da matsala da ni duk abin da kace yana yi shi kan wani kan wallahi sai ya ga dama ko wurin ki ba zuma guda ba guda bane shi yasa Allah ta'ala ya ce kul kace la yastawi al-khabith wa tayyib ba zuma daidai mummuna da kuma abin da an mai kyau mai tsafta abin kwarai bai zama daidai da abin da an mugu abu Allah ya ce walau a ajaba kasasun habib ko da yawan mugu abu ya ba ka shawa mummuna ko da yawa ne ya ba ka shawa Allah ya ba guda ba ne. akuya guda ta yi alade alade ɗari shi za kana jin bahaushe ce akuya ko ba layya ta haifari ana kan abana maka alheri komi karancin ya himu mugun abu kenan yan wa musulmi jan hankali za a yi zama na kwarai in baka zama na kwarai ba to kana cikin lala kana cikin mutanen banza waɗanda Allah bai ko kallon su yau jama'a ko a ce waga mata kwarai ta wasu mungunyar mata ta ba su ma guda miji wanda ya aji mata biyu ko uku ko hudu ya san masu ne da'a ya san masu ne biyayya wallahi na da za a ce an baka aljanna ga ta ka ga cikin matan ka samu guda ka baka wallahi wani sai ya zaɓo ya basuwa wadda kai maka da'a da biyayya ita za ka ɗauka ka ba aljanna da fiye sa aka ce jama'a mugun abu ko mutane miyagun mutane ba su zama irin mutanen kwarai wallahi ba gudana shi za ƙur'ani ya ce wallau adam sun khabis ko da yawan mugun abu ya baka shawa ba bai zama ɗaya da abin kirki da abin kwarai sai Allah ta'ala ya ce fattaqullaha ya ulul albab ku ji tsoron Allah ya kuma abu da tsitsa hankali ya kuma su hankula ku ji tsoron Allah ku zama mutanen kwarai la'allakum tuflihun dan ku samu barabo sai tsoro Allah in ka ku samu barabo kun tsoro Allah kene wa mutum ya san mutum ya san inda yake da wani hali ya gyara wasu an zarge su da zuciya gare su in ta yi hushi har da abinci ba ta yi ta gaba halin kwarai na Wasu in ta yi hushi sai an yi gaba da midi ta fi biyu a magana ko ya zama ba ta amsa ba kaga ba halin kwarai na akwai wadda in ta yi hushi ciwa take ba ta bashin ta sake mai gidan wata ce la'a ba ta zafi ka biya ni bashi ta hasala ke wata ko in ta yi hushi yara ka dinga wa ki don shi uban ya jiya da shi na ake awakin ginin ga akwai bakin yawo da kaji an fara awakin ginin ga akwai bakin yawo gare su da mijin na ake shi na ake mana da saboda ka akwai mata wa'in suke ba su yahewa in miji ya mutu abu suna sun haƙi sai sun rama wallahi ba halin ƙwarai na wasu mata an zarbe su kuma ƙeta sai a yi miya ba su gishiri ba a yi miya wadda an kasan miji bai iya ci kuma bai iya magana ƙeta ke ba shi yasa Allah ta'ala ke fattaqullaha ya ulil albab ku yi tsoron Allah ya kuma abu ta tsitsa hankali duk wanda adda hankali tsoron Allah wallahi ba nan ba ba wani tabbata bane zaka mutu ka sai gaba Allah shi ma tambayoyi kuna jin a cewa an tsoron Allah tsoron Allah tsoron Allah dama abu guda ne kai abin da an ka saka bar abin da an ka ce ka bari kuma daga cikin abin da ya kamata mata su gane shine shi wa zama aure jarabawa ta Allah ba Allah yana kake in zaka jin daɗi kuma Allah yana kake in zaka shin wuya Allah yana kake in zaka jin daɗi farkon rayuwarka ƙarshe ka sha wuya Allah ya kake in zaka in zaka sha wuya farko karshe ka dadi na ta fada wa mata cewa wallahi wata ba jin daɗin zama aure sai sun girma ba jin daɗin zama aure gidan miji sai da tsaya su girma su za ta kin ni'ima kenan in ki rigima farko ki kashe auren ki baki samu biyan nan da shi yasa aka sun mutum ya dauki aure matsayin kaddara ta ubangiji na sha ba da misali ga asiya mata fir'auna Allah ya hada ta aure da fir'auna kahiri na karshe a duniya kuma sai ya haɗu ta zama gidan fir'auna har sai da ya gane mutum mata ya kashe ta amma kuma ta yi aiki ko an kashe biri ya yi ɓata ta musulunta da mutane gidan fir'auna da yawa annabi musa ma ita hana a kashe shi ita hana a kashe shi ƙorata ainihin liwala فقالت امرأة فرعون قدرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن Allah ta'ala ya ce wa qalat imra'atu fir'auna sai mata fir'auna ta ce ita ce Asiya ba ka jin murya kowa gidan fir'auna in ba Asiya ba ba ka jin fir'auna ya tana mata wata mata in ba Asiya da kaji Qur'ani ya ce mata fir'auna to Asiya ta kuma Asiya tana da cikakken imani shi yasa ma Allah ya sa cikin matan manzon Allah aljanna ta tashin kiyama fir'auna wuta Asiya na aljanna saboda ka Allah zai aurar da ita cikin matan manzon Allah a cikin aljanna asiya tace la taqtulu kada ku kashe shi jariri gashi abin gwanin ban shawa ka a kashe wani jariri a sa an yanfa'ana yana yiwa ya amfane mu a wani sarki da kuwa da kowar kashi matsayin ɗagari mu kuma haka an kai ta hana kashe shi ka yi wa ƙarfi amma kuma ka hajjina ka aurenta da saboda ka shi yasa kana ganin mata sai ku yi hankuri wallahi wallahi zama aure jaraba ta ubangiji wani bi kana zama da miji lahiya lahiya sai wani jaraba ta shigo sai ku barka sai a dinga babu daɗi shi bai jin daɗin ce ba shi jin daɗi ne shi ɗan ya shiga zai tafi al'amura zargi ya shiga ƙeta ta shiga sai shiga da besanki shi ma sai ya gaba shi so ne duk ya bi abu ya mutse Allah ubangiji ya kare gaba sai Allah madaukakin sarki ya ya ayyuhal ladina amanu ya ayyuhal ladina amanu la tas'alu an asya'a in turida lakum tad'ukum hmm. in musulmi da aya tana magana a kan cewa duk abin da bai shaye ka ba kai tambaya a kai alewa kaɗai domin kusa akwai hadisin manzan Allah ya ce wa sakata an ashiya'a Allah ya yi ya yi shiru game da wasu abubuwa rahamatan lakum don rahama gare su gairin san ba don Allah ya mace ba fala ta fasu ana kada ku kada ku bincike game da su a barka da cikin gashinta a musulunci ba a son yawan tambayoyi malamai suka sanadiyar sau kawai ga aya wani mutum ne iske manzo Allah sun ce ya rasulullahi babana ya rasu lokacin jahiliya shi ya rasulullahi yana aljanna ko yana wuta sai manzo Allah ya ce babanka na wuta kawai sai ne ya ɓaci ya kama hanya ya hita bayan hanya juya sai annabi kira shi ya taho ya taho yace da babana da naka lokacin suna wuta don ka sani da nau da naka suna wuta duka kaga in ka duba za ka ga waga tambaya mai amfani da jama'a ba su da amfani ko ka sai kai tambaya shin wai sai ka ji mutum na tambaya shin wai shi da mai sunan uwa kai ina ruwanta da uwa tai abubuwa da yawa waɗanda tambayoyin su ba su da unhwani gare ka har da yawan tambayoyin da suka yanzu wai wata mata babanta annabi mijinta annabi kuma ɗanta annabi kuma wanta annabi ya haɗa miki zai ƙarwar shi ilmin layan fa'o jihalar layan zarro da saboda ka tambayoyin abin da bai da fa'ida ba a kan mutu ya yi shi sai Allah ta'ala ya ya ayyuhal ladina amanu ya ku masu imani la tasalu an ashiya kada ku tambaya game da wasu abubuwa wayan suke in tub da lakum ya an buɗe muku su ta so uku kiran ku ya ɓaci za ta ɓata muku rai duk abin da ya an baɗa ma shi ransa ɓaci zai yi kakkai tambaya a kai Allah ya ce wa in tas'alu anha in kuka yi tambaya akan waɗannan abubuwa hina yanzu alquran lokacin qur'ani ka sauka tub da lakum za a bayyana muku ran da qur'ani na sauka za zamanin manzo Allah in kuke kuka tambaya irin waɗannan abubuwa wala na faɗa muku to irin su na kada kun yi a akan su yanzu kai yau ko namijin ko namiji kada wasu abubuwa kake za ka tambaye shi yi ma bayani wallahi ranka na baci to za ka kyale wa kaɗai akwai mata masu binciken wayoyi Bi an bi kirin cewa lamba bayan lamba wagga lamba ta wata a wagga lamba ai lamba kauna ina ta ki kuma ki tambaya wagga lamba ta wata lamba tsara babara ta wagga lamba ta wata hey na rike Allah sai ki sun muqam duk abin da bai kada kai tambaya akai ne kawo bakin ka ɗaya ka kyale wa Allah sarki ya afallahu anha Allah yayi yi rangwame game da waɗannan tambayoyi waɗanda aka yi da amma yanzu ka a koma gane wata ala ya ce wallahu gafurun halim Allah mai yawan gafara ne kuma Allah mai yawan hankuri na Allah ga yawan gafara kuma Allah ga hankuri a saba mai a saba mai kuma Allah shi hankuri to ya Allah ka yafe mana zunuban mu Allah ka samu gama lafiya ayar da ya kamata Allah ga mai kawo akan ta ita kar karsa Allah qawm min qablikum qad sa'alaha qawm min qablikum thumma asbahu biha kafirin فأصبحوا بها ثم أصبحوا بها كافرين الله تعالى تقر سألها قوم وسمتا يسني تنبيع جميل وإن أبو بوا من قبلكم قبال زوم sun yi tambaya suka ce suna sa a sauka musu tebirin abinci daga sama tebirin abinci daga sama sai Allah ta'ala ya sauka musu amma daga baya sun suka sa uluka sai Allah maɗaukakin sarki musu azaba wasu sai tambaya suka ce abin suka so a ba su gona a ba su ilimi su ne sun da ana kawo musu abinci daga sama kenan wasu mutane sai tambaya game da wasu abubuwan ba su dace su tambaya akan su ba da aka yi musu bayani sun ma'asbahu ha kafirin su waye gari kafirai sun kafirta kenan abin da aka so ga mutum duk abin da bai shahara ba kada kai tambaya kai to ya Allah ka ba mu ikon gane a musulunci abin da aka so ga mutum duk abin da ba a kasa da kai ba ka ɗauka min husnul islamin bar isar kuma la ya'ni daga cikin kyawun musulunci mutum ya bar abin da bai dame shi ba duk abin da ba a kasa da kai ba ka ɗauka duk abin da bai shahe ka ba ka kasa kanka ciki in ka ga miji na in sa da mata ta yi kasa sa bakin ki in ba rabawa za ki yi ba ka sa bakin ki duk wani abin da ba ka da wato ba ka da hannun ciki kakka sa bakin ka ciki akwai abin za ka gani kai ka ba gani ba don ka zama lafiya akwai abin da ka jiya kai ka ba ka jiya ba don ka zama lafiya amma in ka kuka kake sai ka san haƙiƙa abin nan to za ka wahala kuma ranka sai ya ɓaci ubangiji Allah ya kare jama'a ne ya kamata mu dakata karatun mu ne yau insha Allah ta'ala inda muke kusurcin karatun mu Allah ka yafe mana inda muke daidai kuma Allah kuma na da karanta ka kame aiki da abin da muka ji muna roƙo Allah madaukakin sarki marigayen mu musulmi Allah ya gafarta musu Allah mu da muka rage duniya Allah ka sa mu kyawun ƙarshe Allah ka sa mu gama lafiya mu sa mu cika da imani assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh mun fara karatu da cikin mamba tare da alarma Abdurrahman Shaish Allah ya saka mu da kai ko kuma Allah ya ba mu da kwarewa